Saƙon mai ɓarota zuwa ga uh, Aminu J-Town. Da farko Aminu J-Town zan isar da wannan saƙo zuwa gare ka. Domin na haɗu da wannan kilif naka kuma wannan kilif naka maganganun da kai a ciki ya shafi mu 'yan ɗariƙu. Dalili ke da yasa na ga ya kamata in tsokaci wani ɗan yi bayani akan abin da ya shafi wannan kilif naka. Alhamdulillahi Ah, Allah yana cewa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun dai aikin alkhairi Allah zai ga aikin ku manzon Allah zai gani mu'mini za su gani daga farko zan yaba maka bisa aikin alkhairi na amana da ka iya ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ablugu hajata man la yastati'u iblaga hajatihi ku isar da bukatan wanda bai da ikon isar da bukatansa abu laga sultanan wanda ya isan ma sarki ko mai kuɗi hajata man ya yastadi iblaga yi buƙatan wanda bai da ikon isar da buƙatar sa sabbata lahu qadamahi Allah zai tabbatar da diga-digansa, alas siradi a bisa siradi yawmal qiyamati ran alqiyama to yadda kake isar da buƙatun al'umma zuwa ga mawadata sarakuna da 'yan siyasa har damuwan da al'umma suke ciki to kai ma Allah ya yi maka damuwarka wannan aiki ne mai kyau za mu yaba maka kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka maka da alkhairi Aminu je Town wannan aikin da ka ɗauko kana yi lalle muna gani muna ganin ka kuma muna ganin aikin alkhairin da kake yi kuma wallahi wajibi ne mu gode maka domin aiki ne da ya gagara waɗansu malamai aikin da kake na alkhairi akwai malaman da wallahi su ba za ta iya dannewa ta irin wannan aikin alkhairin da kake yi ba kai bari in gaya maka Aminu je Town a Najeriya nan waɗansu attajirai da 'yan siyasa da masu kuɗi sun yarda da kai fiye da waɗansu malaman. Domin da yawa daga malamai akwai mutanen da ya na bi afwahihim ma laisa fi ƙulubihim Suna faɗa a bakinsu abin da bai kai su ba. Akwai waɗansu malamai 'yan wawura ne wanda za su zo suna maula suna cewa za a gina masallaci sai su gina kansu su gina masallata. Wanda yadda al'ummar Najeriya suka amince da kai. Wallahi akwai malaman da dama da ba su samu wannan matsayin da aka amince da su ake ba su amana na dukiya kuma suke tsayawa akan amanar su isar da ita Abdul amanati ila ahaliha Allah ya ku isar da amana zuwa ainihin ahalinta ba Allah ya saka maka alkhairi a bisa wannan namijin kokari da kake yi Aminu Jeton to sai tsokaci na gaba bayanin da nake so ne akan bidiyon nan ne zan samu al'umma su ji in sun ji kuma zan baka amsa abu ne ke damun ka cikin zuciyarka ka fito ka furta hakan na damun ka to zan gaya maka dalili kuma zan nusasce ka dalili saboda haka mu tara to assalamu alaikum wannan maganar da zan yi sha Allah za ta iya zama ita ce ta karshe dangane da magana akan addini da nake ta yi ina da wanda suka kai su faɗa min inji kuma sun ce min in cire baki na a maganar addini saboda ni da kaina na tabbatar wa duniya cewa ba ni da ilimin addini ina da dai fahimta daidai abin da Allah ya fahimtar da ni amma abin da yake damuna guda ɗaya ne shine a duk wasu malamai da kuka sani muna da su a faɗin duniya musamman na Najeriya duk wani malami da kuka sani yana koyar da addinin musulunci a arewacin Najeriya da cikin faɗin Najeriya babu wani malamin da ake ganin mutuncin shi kwaya ɗaya wallahi dalilina na faɗa haka shine duk wani malamin da yake bangaren izala za ka ga yan ɗarika ba sa ganin mutuncin shi ko kaɗan duk wani malamin da yake bangaren ɗarika duk hidiman da yake wa addinin musulunci bai da mutunci a wajen yan izala jama'a yana so ku fahimci wani abu a kullum ana ta kokari littattafan su ibnu taymiya su shehu ibrahim da sauran manyan malamai da suka yi rubuce-rubuce a takarda a kullum abin da nake so ku fahimta shi shine sharrin da yake cikin littafin ko kuma ce gunda suka yi kuskure shi ake ta kokarin yaɗawa, wai dama su wayannan mutanen gaba ɗaya masu rubuta littattafan addini wai ba su da alkhairi ko kwaya ɗaya ne da ya kamata a ce shi kuke yaɗawa kuna musu uzuri tunda su ma yan adam ne ajizai ne ba Allah ya rubuta takardar daga sama ba ɗan adam ne ya rubuta takardan. kuma duk wani ɗan adam mun san da cewa ajizi ne zai iya yin kuskure me yasa ba za mu dinga boye kuskuren malaman muna dauko alkhairin su muna amfani da shi saboda tallata addinin Allah ba jama'a mu dinga abu da hankali ba a littafin shehu ibrahim na tabbata da cewa idan 'yan izala sun ce akwai wajen da ya yi kuskure to akwai wajen da magana ya yi irin maganar allah kuma maganar da annabi ya yi akwai gun da ba kuskure ba ne me yasa ba za mu mai uzuri ba a matsayin shi na dan adam wanda muka san mutum ne ba ba Allah bane shi ba mala'ika bane shi wanda muka san zai iya yin kuskure me yasa ba za mu yi uzuri mu ajiye wannan kuskuren mu dauki alkhairin da ya zo da shi mu yada wa duniya ba yan izana a kullum alhamdulillahi Aminu Jeton ka yi magana akan cewa duk wani malamin ɗariƙa ba a ganin mutuncin shi kar kuɗin goro ba duka malamin ɗariƙa ba akwai malaman ɗariƙa waɗanda mutuncinsu ko kuma in ce maka mafi yawan malaman ɗariƙa masu mutunci ne suna nan da yawa burjif akwai irin su Maulana Sharif Ibrahim Sale akwai irin su Maulana Shehu Ɗahiru Bauchi akwai irin su professor Ibrahim Makari akwai irin su Malam Hussein Ɗanbare a Kano, akwai irin su Malam Abdullahi Dutse a nan garin Kaduna, akwai irin suna nan da yawa kar kai kuɗin goro. Malaman ɗariƙa wanda ba a ganin mutuncinsu ko kuma in ce wanda waɗansu ba sa ganin mutuncinsu su ne wanda ba ta barin ta sa barin ta kwana in an taɓa annabi ko an taɓa janibin waliyai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba duka bane ba sa ganin mutuncinsu a'a maƙiyan annabin ne ba sa ganin mutuncinsu wannan kenan sannan da kai magana akan littafin shi ibrahim tabbas ina so ka tabbatar da cewa wallahi azim mu dariƙa an gina mu akan zaman lafiya dariƙa mahadul fadl war ridwani dariƙa ce da aka gina ta akan tsallan falalan Allah da kuma yardar Allah ba a an ba a koya mana komai ba illa zikirun layi shi ibrahim yana cewa fa ma fihi zikiru sheki au zikiru gairi cikin dariƙa babu ambaton shehu ko ambaton wani a'a ɗariƙa ambaton Allah ne abin da ke cikinta amma babban abin da nake so ka fuskanta wannan magana ta gaskiya ne Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda bai da buri illa ya ɗaura al'umma zuwa kan bin manzon Allah da kuma bin Allah wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadratil barr rahim ilahuna al'umma ban da buri ba in ɗaura su su tafi halaran manzon Allah su tafi halaran Allah to lallai ilalla wannan aiki ne na waɗansu daga cikinmu su ɗauko sharrin mutum suna yaɗawa in ma yana da sharrin Shehu Ibrahim ba shi da wani sharri a cikin littattafansa wallahi duk abin da ke cikin littattafan Shehu Ibrahim alkhairi ne su dai ba sa fahimta ne rashin fahimta ne yasa suke ganin manganin Shehu Ibrahim kamar sharri ne Aminu Jatau babu sharri a ciki Ibn Taymiyyah ya riga ya warware komai su sufaye suna da yare Aminu Jatau ka sani kai da ɗan wasan Hausa ne yanzu ka tuba daga wasan hausa ka dawo nasiha nasiha ka dawo ah, aikin alkhairi ta hanyar taimakawa waɗanda ba su da ƙarfi Allah ya saka maka da alkhairi a cikin 'yan hausa hausa fim kasan suna da yare yanzu a cikin fina-finanku musamman da ake na zamani za ka ji wani yarurruka da ake yi hausa ne amma ka rasa me ake nufi to kowace irin kowane irin ilimi suna da lahaja nasu suna da yare irin nasu da suke yi na cikin gida to su fa suna da yare wannan yaren na sufaye shi ne za ka ji ibn taimiyya yana cewa fi kalami ahli tasawufi ibaratun muhimmatun a cikin maganar sufaye in ji ibn ya ce akwai magana masu ɗimautarwa bal fi zahiriha a zahirinta bal wa muhishatun hayanan ba haka ba ma idan ka ji maganar sufaye zai rigirkitan maka da kwakwalwa sai ibn ya ce lakin tahmil wajhan sahiha ko da ka rikirkice ina so ka gane wannan magana ta sufaye tana ɗaukan fuska ingantacciya ba matsala ba ne sai ibn taymiya ce minal insafi yana daga adalci in ka ji maganar sufaye an tuhumala alal wajhi sahi ka ɗauki fuska ingantacciya kada ka ɗauki mummunan fuska ka ce haka yan ɗariƙa suke nufi misali Aminu Tom ina fata kana tare da ni akwai inda Shebra yake cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli bila buhtani duk wanda ya so ne ya gani zai shiga aljannan dawwama ba tare da kirkirar ƙarya ba Shehu Atiku ka san Shehu Atiku in dai a Kano kake babban almajirin Shehu Ibrahim ne yace abin da ake nufi da wannan baitin ba aljanna irin aljanna ba aljanna ake nufi ba gona wa man ne duk wanda ya so ni wa man ra'ani ya ganni fi fi jannatil kulli zai shiga gonan soyayya Allahu Muhammadu to kaga a wurin malaman mu ga fassara su kuma wahabiyawa suna tafiya su ce Shehu Ibrahim ya ce duk wanda ya ganshi dan aljanna ne to kaji wannan sannan akwai maganar sufaye al-sufi gayatu huwa la sufi a fassarar larabcin in kace zaka fassara ba tare da ka je wajen malamai ba wai su fi kaiwa matuƙa kawai shi Allah ne haka suke fassarawa amma an tambaye shi ɗaya rabo ce me ma'anan as-sufi gayatu huwallah a wurin malamanmu abin da muke nufi as-sufi gayatu huwallah shi sufi mafi mafi mafi ainihin ƙarshen abin da zaka ga mai ji daɗi shine Allah to kaga ma'ana ko saboda haka cikin littafin shi Ibrahim babu wani sharri gabaki ɗaya alkhairi su ne dai ba sa fahimta wannan dalilin yasa suke ɗauka suke gurguwan fahimta suke tsokanin mu bari ba maganan ka ta karasa bibiya suke suna ɗauko kuskuren da shehu ibrahim a takardun shi suna yaɗawa ba za su taɓa ɗauko gun da ya yi alkhairi a yaɗa ba wallahi kuskure ne wannan wallahi ya kamata duk abin da za mu yi mu dinga ɓoye sharrin mutum muna yada alkedinsa a littattafan ibn taymiya yan ɗarika sun ce akwai gun da ya ce kaza ya ce kaza kuskure ne me yasa ba za a mai uziri a ɓoye kuskuren a yada alkedinsa ba tunda an san da cewa alkeran da mutanen nan suka zo da shi ya fi sharrin yawa maganar gaskiya ba alkeran da mutanen nan suka zo da shi ya fi sharrin yawa ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu wallahi tallahi ba ina magana da san zuciya ba ne ko ina nuna bangaranci ni babban damuwa na ne. yau na hau TikTok in ga an kafa hoton wani malamin addini ana cin mutuncin shi idan muka bar haka ya ci gaba da faruwa wallahi zuwa gaba sai mun rasa malamin da zai fito ya gaya mana gaskiya zuwa gaba sai malaman mu sun zama ba su da mutunci a idan duniya tunda ba mutunta su ba kiristoci akwai kungiyan fada akwai catholic akwai yan zumunta amma billahi lazi ban taba ganin inda ɗan fada ya kafa hoton ɗan katolik ko dan zumunta ya ci mutun ba sai mu musulmai wanda abun nan da to shikenan na yi magana ana ta zagi na na nuna ai ni dan izala ne ni dan kaza ko dan me ma kuka so ku faɗa ni dai na sani da ɗan izala dan dariƙa kalma ɗaya ce ta samu a musulunci ita ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan ɗan izala bai yarda da dan dariƙa ba to kowa ya samu ya sama ma kowa kalmar da zai ringa shiga musulunci da ita in ka so ka cire dan uwanka a musulunci ka nemo wata kalmar da zaka basa Allah ya sa mu cika da imani amma wallahi ba za ku gane maganar da muke muku kuskure bane sai zuwa gaba sai ran da ka mutu ka je ga Allah kana tunanin kawo addini hidima baka san cin mutuncin malamai kai ba ka je gaban Allah ka samu ba ka ga wani result mai kyau wallahi anan nan zaka gane yi kuskure wallahi ina ganin wani ana ta kafa hoto eh, eh, eh, eh ni fa ina so ku gane fa ni fa damuwa na a daina zagin malamai mu daina cin mutuncin malaman mu duk mutumin da ya haddace alkur'ani ya wuce zasa ya wuce ka ci mutuncin shi duk mutumin da ke da ilimin addinin musulunci ba abin rainawa ba ne wallahi in muka ci gaba da cin mutuncin malaman nan hakan ke kashewa na baya jiki ba Allah ba da sa a ci gaba eh mu dai Allah ya daraka wannan karan ba zan sake magana akan wai wani ya kafa hoton wani ya zaga wani ya kafa wanda ya ci mutuncin wani muna da yadda zamu yi mu mataki a gefe za mu ɗauka ba wanda zai san an yi yawwa amma ni ina ƙara gaya muku ba ruwa na da haƙidar izala duk abin da suka zo da shi mai kyau ina bi abin da kuskure ne bana ciki haƙidar ɗarika haƙida ta ci in suka zo da abu mai kyau zan bi wanda bai da kyau kuma ba zan bi ba haƙidar shi'a ma ni akwai abin da suke wanda in na gani akan layi ne zan iya bi babu ruwa na so Allah ya sa mu cika da imani to Aminu je tawon abin da burge ni a ƙarshe da kace aƙidar ɗarika aƙida ka ce wannan dalili ya ƙara jawo hankalina akan irin namijin ƙoƙarin da kake amma babban abin da nake so kai gane kada wasu malamai su ce kaka ƙara sa baki A abin da ya shafi harkar malamai ai kana yin ƙoƙarin da waɗansu malaman ma wallahi ba sa yi kana da riƙon amana an baka amana kana isar da ita waɗansu ko malaman in an ba su sai dai su waware su gyara kansu saboda haka cewa in an yi wani abu kar ka sa baki ba wani wanda ya isa ya sa maka iyaka domin annabi ne ya ce marar aminkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga mummunan abu ya canza da hannunsa in lam yastati fa bi lisanihi in ba zai iya da hannu ba ya canza da bakinsa in lam yastati fa bi qalbihi in ba zai iya da baki ba ya ji bai san abin a zuciyarsa sai annabi ce ka bar shi a zuciyarka baka canza baka faɗa ba wa zalika adaful iman wannan shine raunin imani saboda haka ban ga wanda zai dakatar da kai a wurin faɗan gaskiya ba ka ci gaba da faɗan gaskiya amma ka san wanda suke fara irin wannan tsokana da kalamai marasu daɗi Aminu je ta in ban manta ba a baya akwai wani ɗan gwagwarmayar da yake ƙoƙarin ba ainihin ah, wani ɗan sanda kariya wani ɗan sanda da aka kulle shi kwanaki akwai wani ɗan gwagwarmaya da yake fitowa Barin in kama sunan shi wani ɗan gwagwarmaya da yake fitowa yake ba abba kyari kariya lokacin da aka kama abba kyari kaman da wannan ɗan gwagwarmayan ya fito ya zo ya ci mutuncin waɗansu masu gidanka ka fito ranka a ɓace babu irin maganganun da baka faɗa ba saboda me waɗannan masu gidan naka suna kyautata maka kuma suna kyautata ma al'umma ranka a ɓace kai mai kaca-kaca to wannan dalilin kenan da yasa idan irin waɗannan mutanen sun fito sun ci mutuncin masu gidanmu masu gidanmu nan da muke fitowa mu kare ranmu a ɓace alkhairan da suka yi mana ya fi alkhairin da wannan mai gidan naka yake ma al'umma yake maka har ka ji in wani ya taɓa shi ma a kan shi za ka iya mutuwa To mu ma akan masu gidan namu waliyan nan da kake gani shi yasa ba ma iya jurewa ba ma iya daurewa kar ka manta cewa wannan mai gidan naka ka fito ka faɗi sa, duk abin da ya taso na addinin musulunci yana kokari yana yi Allah ya saka min alkhairi wannan dalilin ke da yasa wani zo ya ɓata shi wai dan ya ɗauki miliyan hamsin ya ba wata yan fim yake tuhuman shi ina ya samu miliyan hamsin ka zo social media ka nuna ɓacin ranka to wannan shi ya mu ma in an taɓa irin masu gidanmu ko an taɓa iyayenmu ko an ci mutuncinmu ba ma iya shiru sai mun zo mun ba da kariya amma bari in sa maka wannan bidiyon naka bari in sa maka wannan bidiyon ka gani bari in sa maka wannan bidiyon ka gani kai ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fiyayyen halitta shi ma ba ma bukatar taimakonsa ba ma nema babu ya mutu ya koma ga Allah duk wanda ya kira manzon Allah ya yi shirka ya fita daga Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wato ba ma son a ce muna yawan shiga hidima irin na malamai saboda mu ba malamai bane. So mun fi so duk abin da za mu yi magana ko da kan addinin mu ne ya zama wani mutumin ne da ba musulmi ba ya nemi ya ci mutuncin addinin mu sai mu fito mu mai raddi. Amma wannan abin ban so in yi magana ba tun farko amma dole sai na yi. A ah, da farko Salmani ya yi waƙa ke cewa waye zai baka bayan annabi. babu wanda yake kashewa sai Allah babu wanda ke bada lafiya sai Allah ba wanda ke azartawa sai Allah amma idan da salmani yana nufin wa zai cece ka wa zai baka ceto ne bayan annabi za mu ce babu saboda mun sani cewa a ranar lahira annabi muhammad shine kawai annabin da zai zo cece mu akwai annabawa akwai waliyai akwai suwai amma babu wanda ya isa ya tunkari ubangiji sai annabi muhammadu inda salmani cewa yayi wa zai cece ka bayan annabi za mu ce babu magana shi tana kan layi amma allah shi kadai ke bada lafiya allah shi kadai yake bada komai shi ke bada kuɗi shi ke azurtawa shi ke kashewa shi ke rayawa so amma abin da nake so ku gane shi ne a yadda wa'annan malaman suka fito yanzu malami ya fito ba ma son taimakon annabi da farko ina so ka gane kana magana babu ladabi annabi ya wuce haka na biyu annabi ya gama taimakon ka a duniya tunda har ya kawo musulunci kuma kai alfahari da kai musulmi ne na uku abin da nake so ka gane shi ne, ko ta wajen sallah annabi ya gama taimakonka lokacin da ya je karɓo sallah a wajen Allah subhanahu wata'ala in banda annabi ya taimake ka ya nemi a rage sallah kai da baka da lokacin cin abinci baka da lokacin bacci baka da lokacin neman kuɗi rayuwarka a cikin sallah za ta ƙare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in banda yana jin kunyar allah da ya koma ya ce sallah biyar ta yawa a rage wani taimako kake so annabi ya maka wanda bai ma ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama taimakonka aini a gani na duk wanda ya ce baya son taimakon annabi to ya kamata ya yarda ne da kuma kafirci saboda annabi ya riga gama komai tun da bakin da za ka fito ka yi magana ya kamata mu ringa gyara kalaman ma duk lokacin da mu magana akan annabi mun san cewa babu wanda yake yi sai Allah ko ba ka ba taimako to Aminu ganin da ka ji irin maganganun da kai kanka ka ji ka kasa jurewa har ka zo kai raddi ga irin waɗannan mutanen wanda suke taɓa janibin annabi sallallahu alaihi wasallam to ta ina yadda muke son annabi kamar yadda za mu ba da ranmu aminu je ta ta ina za mu iya ji sun taba annabi irin haka misali kaga ba zai yiwu ba kai kanka ga wata magana ta maka girma da aka faɗa akan annabi shi wancan da ya ce wa zai baka bayan annabi ka tambaye shi mawaki ne ba a zo a kama raddi sai a kira shi a zo da shi me kake nufi da wa zai baka bayan annabi idan ya ce abin da yake nufi wa zai baka bayan annabi in alkiyama ta tashi aka ba da ceto wa Allah zai ba ceto ya ceta al'umma in ba annabi ba annabi ne shi ke ba da wannan ceto da izinin Allah shikenan magana ta riga ta kare ka sani ko haka yake nufi to saboda haka lallai lalle zuciyar ba za ta yi daɗi ba ba za ta ji daɗi ba irin abin da waɗannan mutanen suke mana shi yasa muke ramawa amma barin sa maka wani bidiyon ka Aminu Jetown, ka ji irin wannan magana. Aminu ka ji irin wannan magana. Ta yaya za mu iya jin irin wannan magana iya daurewa? Wannan shine malamin su Malam Abubakar Gumi. Duk tsokana a yadda za a tsokano 'yan ɗarika a tsokano mu haka ake a tsokano mu to ta yaya mutum zai zo ya faɗi haka a kanka sannan kuma ka kama baki kai shiru? Irin wa'innan abubuwan su suke jawo kace wallahi mu 'yan ɗarika addinin mu addinin zaman lafiya ne. Yau inda waɗanda ba mu ba ba sa kama sunanmu su ci mutuncinmu su wulaƙanta mu kowa ya addini sai mu shagalta da koyarwa. Amma ka ji irin wannan magana da wannan ayar inda ta fuskanta daban inda malam ya zai fassara ayar daban. Fa'i za ta harna fatuhun na min haisu amara kumulla ana magana ne ba akan mata in suka yi tsarki suka yi al'ada. In suna al'ada kada ku je kusa da su amma in sun yi tsarki ku je su ta inda Allah ya ba ku umarni ku kwanta da iyalanku malam ya karanta ayan nan ya fassara ta ta gabas fassarar shi kuma ta yamma yana saukewa yace da wannan zaka gane gwamma kirista da yan ɗariƙa gomma kirista da yan ɗariƙa domin zaka iya auren mace kirista amma ba zaka iya auren mace yan ɗariƙa ba to irin wannan maganganun ta ina za mu ji su mu iya haƙuri a mai jeta wannan dalili ke da ya sa muke fitowa mu bada kariya ga ɗariƙar mu mu ba da kariya ga shehunan mu to me zaka ce kuma da wannan bidiyon bari in ƙara sa maka wani bidiyo ka gani me zaka ce da shi shi kuma wannan me zaka ce da shi kuma wa'annan tsofaffin su suka koya ma almajiran nasu yara yaran da suka zo suna yi yanzu mu ba yan halak bane yanzu kai fa mai gidanka ne ba aka faɗa mai magana ka kasa haƙuri mai gidanka fa mai gidanka ne fa ka ji yadda ka fito kai zafi a akai Aminu jeta ta yaya ba za mu yi zafi kan shehunan mu ba bari ka ji shi kuma wannan me ya faɗa yan maulidi yan ganganci an yi asara a ce mutum ya kulla wa annabi muhammadu sallallahu alaihi a shari. manzo alaihi salatu wasallam duk duniya ta sani ya yaƙi shirka ya yaƙi zina ya yaƙi ƙarya ya yaƙi rashin kunya ya yaƙi rashin mutunci shi wani ya zo ya ce wai yana tunawa da ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi ya fito da 'yan mata sun kai to an je tamkaji 'yan maulidi 'yan ganganci an yi asara to irin wannan tsofaffin su suka koyar da almajiransu fa yanzu ta yaya za mu ji waɗannan tsofaffin suna zagin iyayenmu a ce mai shiru yan maulidi yan ganganci an yi asara saboda Allah da annabi sannan a ce kuma mu kyale sannan a ce kuma ba za mu kare ba ta yaya mutum zai zo ya same ka da duka yana dukan ka. sannan a ce kuma ba za ka ɗaga hannu ka kare dukan da yake maka ba saboda haka Aminu Jetown abin da nake so da kai shi ne lallai ilalla wannan bayanai da kake fitowa ka yi a tsakanin ƙungiyoyi guda biyu ko guda uku kar ka fasa ka ci gaba da yi wataƙila idan manya-manyan malamai ba su faɗakar an ji su wataƙila kai Allah ya sa ka faɗakar a jika wataƙila kai Allah ta baraka wata Allah ya sa ka faɗakar a jika saboda haka muna kira gare ka Aminu Jeton ko muna yi maka wa'azi dan Allah daga cikin maganganunka idan ka zo za ka isar da sako ka rage zafi zafin ka yayyawa yawa ka daina yin zagi kunda mazagin nan ka yi haƙuri ka daina duniya tana kallon ka kuma ana girmama aikin alkhairin da kake yi na isar da sakon talakawa zuwa mawadata kuma suna taimaka musu sakon da waɗansu malaman masu kasa yi to ya zama kana yi da tattausan lafazi in ka yi fushi ka lallashe zuciyarka ka isar da saƙonka duk wani malami da ka sani a Najeriya da in dai yana hawa social media babba da ƙarami to yana ganin ka kuma yana ganin abin da kake yi illa kawai idan mun zo mu wuce bayan mun gani wannan munasaba ta sa ka yi bayani mai kyawu kuma ka nemi haske a sanar da kai waɗansu abubuwa da ya shafi matsalolin da yake gudana tsakanin 'yan ɗariƙu da wahabiyawa to gashi kaji bayani daga bakin mai ƙwaro ta muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗa kanmu ga baki ɗaya Allah ya daidaita mu mu 'yan son zaman lafiya yau da da za a daina zagin iyayenmu da kakanninmu wallahi ba ruwanmu da taɓa kowa ba ruwanmu da yin raddi sai mu shagalta da koyar da al'umma muna da ɗalibai da dama a duniya a social media wanda ma suke buƙatar karatu daga gare mu sai mu ci gaba da karantar da su kamar yadda muke Baraka muna kira ga ɓangarorin guda biyu ɓangaren ɗariƙa izala da shi'a da koma ƴan ƙur'ani yuna kowa ya ji da kanshi Allah ce alaikum an fusa kun kowa ya ji da kanshi la yajurukum man dalla iza hatadaytum ba wanda ba abin da zai cuce ku wanda ya bace in ku kun samu shirya to da Allah ya mana bukatun mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh